اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau yau muna talata ko talata muna shida ga watan ramadan hijira 1444 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina a daidai da yau muna 28 ga watan uku shekara ta 2023 a lokaci ne da muke karatun alkur'ani a wannan maraice a wannan masallaci na zamzam mai albarka a cikin wannan wata na ramadana mai albarka in ba ta ba dai muna cikin suratu yusuf alaihi salam wacce sura ce da take kunshe da kissar shi annabi yusuf alaihi salam da yan uwansa wanda kuma take izina ga dukkan masu tambaya yaya wannan abu ya faru to jiya mun tsaya akan aya ta 92 a yau za mu ɗora kan aya ta da insha Allah bayan jiya da muka ƙarasa karanta su akwai abubuwa da malamai suka faɗa suka kalato na fa'idoji ko ababen da aka fahimta a ayoyin domin shi ƙur'ani kullum su ake ka sami fikihun da ke cikin shi ka sani ka fahimta kuma ka yi aiki da shi daga ciki a lokacin da su suka tafi yan uwan annabi yusuf a bayan mun karanto da suka zo suka same shi sun faɗi halin da suke ciki na damuwa rashin abinci da yunwa da sauransu malamai suka ce ya halatta kenan musulmi zai iya faɗin halin da yake ciki na wata damuwa ko ta rashin lafiya ko kuma ta talauci da sauran abuwa na damuwa ga inda ya san za a iya warware mai wannan matsala da inda ya san za a iya taimaka masa ba wai a bara kuma kullum ya zama mutum ya mai da wannan abin da ya samai abin tallatawa da bara da shi ba Alarura ta kama wanda ta kama ba yadda ya iya to babu laifi ya je faɗi wannan damuwa inda yake ganin za a taimaka mai kamar yadda 'yan uwan annabi yusuf suka taho daga garin su palestine suka zo suka gaya mai damuwarsu ta rashin abinci da taimaka masu da abin da za su saya tunda su sun sami aje abinci da suke wanda ya ba su dama farin da aka bai shafe su ba to irin wannan babu laifi kai ma ka iya faɗa ma wanda ka san zai taimaka maka amma ka mai da abin sana'a ya amfani da rashinka ko larurarka ta zama maka hanyar bara kullum tsakanin musulmi wannan kuma ba ɗabi'a ce ta gari ba ba ɗabi'a ce ta annabawa ba da magabata so da haka mu guje ta in kai wannan ka yi wani abu ne daban wanda baka da magabata har a san ka da halinka kenan aikin ka bara aikin ka nuna ma mutane kai ga damuwarka kuma in za su baka gobe ma haka za ka sake wannan ba daidai ba ne har wa yau wato ainihin mun fahimta cikin ayoyin nan cewa allah yakan iya jarabtar annabawa da manzanni da mutane na kwarai da abin da yake ka iya cewa alkhairi ne da abin da yake ka iya cewa shari ne annabi yaƙo abin da ya samu na rasa ɗan shi da damuwa da ya ta yi kaga annabin allah ne kuma abin ya ɗau tsawon lokaci haka manzo sallallahu alaihi wasallam sai da aka yi ma matarsa ƙazafi aka jingina mata abin da bai dace ba wahayi ya daka wato ya tsaya wajen kwana arba'in ba sauka da aya ba aka jarraba manzo da wannan da wannan damuwa aka nan zaman da ya maka aka kuntata mashi aka zai iya samun alkhairi a jarabta shi da alkhairin annabi suleiman an jarabta shi da mulki aka ba shi ƙarfin mulki wanda banda wato ainihin taimakon ubangiji kuma annabi ne manzo da kafafa zai da mulki zai halaka da shi wannan kullum kasancewa dan mutum ya zama na kwarai ba zai iya tsallake ma jarabawa ubangiji ba shi yasa sai dai kai ta taimu neman taimakon Allah a ita rayuwa har ka yi ka gama lafiya baka cewa ka tsallake ka shallake kana ciki zai a jarabce ka da wani abu da za ka zo ka rasa yadda za ka yi ko na samu ko na rashi ko na jin daɗi ko na rashin jin daɗi abin da ake so duk abin da aka jarabce mu da shi mu iya cin jarabawa kamar da annabi yaqub ya ci jarabawa kamar da annabi yusuf ya ci jarabawa kamar da annabi ayu aka jarabce shi da rashin lafiya da rasa iyali da rasa komai nashi ya haƙura wannan sunna ce ta annabawa da manzanni kuma duk allah na sa musu dan su zama ababen koyi gare mu har wa yau ayunan da muka karanta mun gane cewa wato Allah maɗaukaki ya tabbatar ma da Yusuf labarin da aka bashi tun yana cikin rijiya a cikin rijiya can na muka karanto kisa a baya ai a lokacin dama wato ainihin an gaya mashi cewa wannan 'yan uwa nashi sai ya ba su labarin abin da suka yi masa to sai gashi kuwa a labarin da muka ji ayoyin da muka karanta gashi ga su ya gaya masu sun wai shi waye shi sun san shi waye sun san abin da suka aikata mashi to dama can a can baya wato an karanta mana wannan falamma zahabu bihi wa ajma'u an yi ja'aluhu fi ghayabatil jibbi wa auhayna ilayhi latunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la haka Allah ya ce hmm. na jin ba ku manta waccan aya ba ko hmm. Allah madaukaki ya ce lokacin da suka haɗa shawarar su akan su jefa shirijiya duk suka yi ittifaki suka yi wato ainihin yi ittifaki cewa za su jefa shirijiya. wannan lokacin Allah ya ce sai muka yi masa wahayi cewa da sannu sai ka ba su labarin wannan al'amarin wahum la yash'uruna lokacin da ba sa iya ji ko a jikinsu ko su san cewa za ka iya gaya musu to sai ga shi muka ji wannan abu ya faru a lokacin da yake ce masu me ya ce masu ƙala hal alimtum ma fa'altum bi yusufa wa akhihi shin ko za ku iya tuna abin da kuka aikata ma yusuf da ɗan uwansa idza antum jahilun lokacin da kuke cikin aiki na jahilci wato aikin jahilci shine mai yin duk da kake abu idan ka ya rufe baka ganin mai za shi zo shine jahilci kuma aikin sako galibi yakan yi lokacin da zuciyarsa ido ya rufe baya ganin girman Allah baya kuma ganin girman hukubarsa da sai je auka cikin sako mumini yakan yi wannan sannan sai shaidan ya gama batar da shi kuma sai da ya tuna to haka kenan ashe lokacin da suka yi duk abin da suka yi dinnan shaidan ya mantar da su girman Allah ya mantar da su hukuba ta ubangiji wanda hukuba sa masu eh, fari kadai su ta kai kawo tsakanin Palestine zuwa Masar wannan kadai ai hukuba ce shi kuma daidai lokacin da Allah ya danka mai taska ya zama kula da tattalin arziki na masar na hannun shi kaga duk sun jahilci wannan ko sun sani da sun san haka za ta faru su zo gaban shi ai ba za su yi wannan abin ba ko to shi yasa ya ce lokacin da suke jahilai kenan wato ainihin a da yawa bawa bai saba ma Allah yana sane da abin da za shi je su in ya sani ba zai ba in ma ya sani to shedan zai mantar da shi a dubi masu aikin zina sai sun je sun yi in mace ce sai ta je ta yi sanin ta zo ta ta nadama ga ta da ciki ga ɗa ya za da shi yadda shi za ta kashe shi za ta a a cikin zuwa za ta a zubar da shi duka sai abin ya faru kafin can da aka ce kati kusanci abin shaidan ya rufe idanta ba ta ganin girman Allah to haka din masu laifi haka suka yi sannan ya halatta wato gabawa ya rika ambata ko ya faɗi ni'imar da Allah ya mai a babin godiya ga Allah ba wai a babin alfahari ba ni'imar da Allah ya bawa? to zai iya furta ta domin yi ma Allah godiya kamar yadda muka ji annabi Yusuf a nan wurin ya furta ni'imar da Allah ya mai ko inda ya ce ƙala ana Yusuf wa hadha akhi qad manna Allahu alaina au mun ga qad manna alaina yana faɗin baiwa ce hakika Allah ya yi mana baiwa eh wato manna Allah alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u al muhsinin wanda dai ya ji tsoron Allah sannan yayi hakuri to Allah ba zai tuzartar da ladansa ba to irin wannan wata ni'ima da Allah ya maka faɗi a babin godiya ga Allah a shari'a musulunci ba laifi bane amma in kana faɗi ne a matsayin kana wata kafafa kana alfahari da abin to wannan kuma kuskure ne annabi yusuf anan yana faɗi ne a matsayin yana mai gode ma Allah to kai ma ya halatta ka iya faɗin irin wannan sannan bawa aikan sami matsayi babba wato maɗaukaki a duniya da lahira saboda sababin abu biyu ta ƙawa da haƙuri sai ka sami alkhairin duniya da na lahira domin haka muka ji annabi yusuf ya ce a wannan godiya da yake ma Allah innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u al muhsinin Allah baya tozartar da ladan masu kyautatawa ma'ana duniya da lahira ashe kaga wato ainihin in muna son ɗaukaka duniya da lahira muna son Allah ya so mu muna so mu zama na Allah to mu riƙe jin tsoronsa <clears throat> takawa kenan ita kuma takawa ba riga ba ce ba wata shiga ba ce ba bajo ba ne ba suna ba ne a'a ita imtisalu awamirillah wastinabi nawahihi ƙoƙarin bin dokokin Allah sau da ƙafa sannan da nisantar hana-hanansa. wannan ita ce ta ƙawa. in Allah ya azurta ka da bin dokokin Allah duk abin da Allah ya ce ka yi kana yi iya iyawarka hanyar manzo kana kan ta hanyar sahabbai sannan gefe guda kuma duk abin da aka ce bari ka bari babu wannan kai ne muttaki kuma kai ne makusanci wurin Allah don haka Allah ya ce ko eh ya Allah ya ce na khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uman wa qaba'ila lita'arafu yace inna akramakum indallahi lahi?" wanda yafi karamci da girma a wurin Allah cikin ku wanda yafi jin tsoron Allah kaga ba ruwan wannan fari ne balarabe ne a'a bature ne wannan dan afirka ne baki Allah ba wanda yake kallo ba kawa kawai me kake da shi na jin tsoronsa me kake bi na dokoki to kai ne na Allah kuma kai ne kusa da shi to haka nan haƙuri inna Allah ma'a sabiri ko haka Allah ya ce ayu halazina amanu subiru wa sabiru wa rabidu zaka ce wa taqwallah an hada takawanan ma da sabu eh to waɗannan su za mu hada shine wato abin da zaka kwakulo cikin wato fiqihun ayoyin nan su zama kayo ka gindi da su ka rike su kana aiki da su shine amfani abin da muke karanta amma kawai ka bude kunne ka ji kisar annabi Yusuf an gama ta ta ƙare mai ka amfana da shi yayi naji ya sha wahala wurin yan uwan shi an jefa shi rijiya an kai shi kurkuku shikenan a ai eh, haka abin da ya faru kenan wannan baka amfana da kissar ba kun gane da kyau abin nan da ya faɗi wanda duk ya ji tsoron Allah ya haƙuri da zai sami ladan shi a wurin Allah gobe kiyama Allah ka sa mu cikin masu fa'idanta da abin da muke karanta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 فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون نعم قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم na'am na'am aya isa ko na'am Allah madaukaki ya ce izhabu bi qamisi hadha falquhu ala wajhi abi a annabi yusuf lokacin da yan uwansa suka yi abin da aka yi suka yi za su koma sai ya ce masu izhabu bi qamisi hadha ku tafi da wannan rigattawa falquhu ala wajhi abi in kun je ku jefa ta a kan fuskan mahaifina ya ci basira ganinsa zai dawo masa wa tuni bi ahlikum ajma'i sannan in za ku dawo dawowa ta gaba ku taho man da ahalinku gaba ɗaya ana ku zo gaba ku da ku da mahaifina da sauran duka dangi a taho walamma fasalatil iru qala abuhum yayin da wannan ayari nasu na fatake suka baro wato misira suka fito suka ɗauko hanya zuwa falasɗin ƙala abu hum sai babansu can a gida a falasɗin sai ce inni la'ajidu ha yusuf lallai ni fa ina jin ƙanshin Yusuf? ina jin ƙanshi wato ainihin na Yusuf? laula an tufannidu ba dan ina jin tsoron wato ainihin kususuntar da ni ba ko ku ce man wani wawa ko kuma ina magana tsofaffi da na ce muku ni fa ina jin kanshin yusuf kuna ganewa ƙalu sai 'ya'yan suka ce tallahi wanda suke gaban shi kenan tallahi in na kalafi zalalikal wallahi kai dai har yanzu kana nan cikin da ɗaɗɗiyar rikicewa nan taka rikicewa nan naka na tuna yusuf har yanzu ashe yana nan tare da kai ka daina shi ba ba ka daina magana shi ba to wannan ayoyi ci gaba ne da karatun mu na jiya ko can dai kun san abin da ya faru su wanda suka je wurin lashi sun tabbatar da kus da laifinsu kuma sun tabbatar da yadda allah ya ɗaukaka shi kuma sun nemi ya masu abuwa kuma sun nemi ma ya roƙi Allah ya gafarta musu kun gane to da suka taho shine yayin da za su taho sai ya ba su saƙo kun ga saƙo a can baya in ba ku manta ba lokacin da aka jefa shi rijiya ko ai can ma me ya faru rigar shi aka ɗauka ko suka ce aka je aka miƙa ma baban hmm. rigar bakin ciki kenan hmm. yanzu kuma ga rigar farin ciki shine malaman tafsiri suka ce cikin 'ya'yan shi yahuza shine yawancan aikin wanda ya zama bakin ciki ga yusuf tsawon wannan shekaru ga yaƙub afwan ga mahaifinsu yakub saboda haka wannan karan ma wannan riga shi ya karɓa don ya je ya zama mai bushara kamar yadda za mu ji aya gaba ya je ya jefa masa riga don ya farin ciki ya samu ya wanke abin da ya a can na baya muna ganewa to yanzu maganar jefa riga malaman tafsiri suka ce wato cikin abubuwa da allah yakan kaddara wani san allah yakan saka wani abu na cuta sannan kuma ya sabbaba maganin da za a yi ma cutar ta warke wanda ana ganin cutar shi ma maganin ana ganin shi ko ba haka ba ne kaje kana fama da malaria likita ya auna ya ga malaria gata sannan ya rubuta maka maganin malaria shi ma gashi ka gan shi ka je ka sha ta sababin wannan ka warke wannan ai dai abu ne sananne ko to kuma akwai wani abin da Allah zai sa sannan ya sanya sababin waraka shi abin da kai baka gani ne ko ba za ka iya gane shi ba haka Allah ya tsara shine wannan riga da aka je aka jefa ta ga annabi yusuf alaihi salam a annabi yaqub afwan ko annabi yaqub aka je aka jefa mashi wannan riga sai gashi domin cewa yayi izhabu bi qamisi hadha ku tafi da riga ta wannan falquhu ala wajhi abi ku jefa ta kan fuskan mahaifina ya ati basiran zai dawo yana gani a baya can ba mun ji an ce idan tas ba hakiya ta same saboda yawan kuka da damuwa to sai gashi shi kun ga nan a yanzu a yanzu yadda muke ana zuwa ce hakiya ce ya nace likita ya je ya sa ya aiki ko ba haka bane to wannan irin wannan hakiya kai ba aiki irin wancan ba wannan allah ne ya saka maganin ta wata hanya da shi ya santa riga tashi kawai aka ce a zo a jefa mai kenan ganin zai dawo kuma gani ya dawo tar maza zai kaga allah yana yin yadda ya so a lokacin da ya so kuma ta hanyar wata mu'jiza da ya so saboda haka akwai maganin da za a iya cewa gashi akwai maganin da ba a gani a so da yawa masu zai sami wani ya ta fama ya je duk asibitin duniya nan a kasa samun maganin amma sai a zo a karanta ayoyi a mai wani abu na rukiya kenan Allah ya ɗauke ciwon kaga wancan kila magani ya sha ya tafi ya sami cutar ya kashe shi kuma wannan ayin za a karanta sababin su je su tarar da cutar su kashe ta kuna ganewa to haka shi ma a nan ya faru ya zama cewa an jefa masa rigar ɗansa yusuf shi yaƙuba kenan sannan kuma ganin sa ya dawo tarmazazai sannan sai ya ce masu wa tuni bi ahlikum ajma'i yanzu in za ku dawo ku taho man da dangin ku gaba daya da ahalinku ina son ganin ku kenan gabaki ɗaya tunda yanzu sun yayi masu bayanin kansu sun nemi afuwa kuma yayi masu afuwar ya ce ma baya sauran wani zargi tsakaninsu da muka karanta a baya ko to shine nan ma wata mu'jiza din walamma fasalatil iru yayin da ayarin wannan fataken nasu suka fito daga garin misra suka tinkari falasɗin to daidai wannan lokaci kala abu hum babansu yaqub yana can falasɗin sai ce in la la'ajiduri ha yusuf ni ina jin kanshin yusuf wannan ba mujiza ba ce yanzu daga nan ka ce kana jin kanshin mai gidanka a yanzu anya zai yiwu in ka faɗi sai mu ce anya mu kalle ka mu ƙara kallon ka daga nan kana gyaɗi-gyaɗi ka zo ka ce kana jin kanshin mai gidanka za mu ce kai gyara magana amma da yake wannan magana ce ta Allah kuma magana ce ta manzanni akwai maganar mu'jiza tun daga suka fito ya ji ƙanshin yusuf kuma an taho da rigarsa ne kun ga wannan magana ce ta allah kuma aiki ne da ake ma manzanni na mu'jiza an gane da kyau ya faɗi wannan ga wanda yake tare da su amma sai ya ce ga na ji kanshin yusuf ba don ka ku ce har yau ina nan cikin yanayin nan nawa ko na damuwa ko na susucewa ba da na faɗa hakan kuma ya faɗi ɗin kun gane su kuma sai da abin da ba a son ya faru suka faɗi magana mara daɗi alu suka ce tallahi wallahi innaka lafi da lalikal kadim lallai kai har yau dai kana nan cikin rikicewa nan taka da ɗaɗɗiya dalal anan ana fassara da rikicewa ba za ka ce ma annabin Allah yaqub yana cikin ɓata ba a'a yana cikin rikicewa abinda suke nufi kenan su a wurin su, tufa ne tunda ana cewa in an tattara shekarun da dai aka yi bayani an ce shekarun shi sun tafi wajen 120 inda dai isra'iliya ne ba aya ba hadisi amma dai tabbas ya sami shekaru masu yawa wannan suka jingina mashi magana mara daɗi wacce take bai kamata ɗaya gaya mu mahaifi ba kuma har yanzu ana samun irin wannan wasu 'ya'yan in allah ya azurta su da mahaifinsu ya tsufa tsufa ya fara maganganun tsufa sai ka ji suna masa dariya sai ka ji suna gaya mai irin wannan magana ai magana ya kirkice da Allah ku rabu da shi maganganun tsufa yake ko kuma da Allah ku rabu da ita to ba daidai ba ne wannan kar ka gaya mashi wannan magana kar ka manta lokacin da kake yaro kai baka ma san me kake ba yake kula da kai to bai dace ba duk abin da tsoho zai faɗi na rikicewa na tsufa to kai ɗakar ka yadda ka gaya mai wata magana mara kyau saboda gahi sun faɗi kuma magana ce mara daɗi a shi yasa ba magana ce da ɗa zai gaya ma mahaifinsa ba mai Allah ya ce falamma an ja albashiru alqahu ala wajhihi fartadda basira mm. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون نعم قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم نعم الله مدوك كيتشي فلما أن جاء البشير لو كتشند مي بشارة كومي واتو البشر يزو wannan da aka aiko da riga ya iso alƙahu ala wajihihi sai ya jefa wannan riga ta su a fuskar annabi yaqub alaihi salam wartar da basira sai ya dawo ganinsa sai ya dawo qala yace alam aqul lakum inni a'lamu min allahi ma la ta'lamun yace masu shin ban gaya muku ba dama can cewa ni na san wani abu game da Allah abinda ku ba ku sani ba na waɗannan ababa shi annabin Allah ne dama ban gaya muku ba da abin da ake ta yi ai na gaya muku na san wani abu daga Allah da zai man wanda ku ba ku sani ba qalu sai suka ce ya abana ya abana astaghfir lana zunubana ya babanmu ka gafarta mana zunubanmu inna kunna khadi'in lallai mu mun kasance masu laifi qala sawfa astaghfiru lakum rabbi dan take ce da sannu zan nema maku gafara ubangiji na innahu huwal ghafurur rahim lallai shi mai yawan gafara ne ko mai yawan jin kai yasa nake cewa kar ka fara jin kissa baka ji karshen ta ba a bari ka ji har karshe da ba duk qur'ani yana ba da wani labari ko wani hukunci ka ji baka ji har karshen shi ba sai ka tafi ka gina wani hukunci naka ba daidai ba kila can ka ji abin da suka yi da laifuffukan da suka yi nan kuma baka ji nan ba sai ka je kila kai ta je a zuciyarka kana jin haushin su kana ganin sun yi laifi ya aka ya aka to gashi abin da muka ji a nan ma an ja albashir wanda wato mai albishir da aka aiko da riga in ya zo ya jefa yadda ya iso ka iya cewa kisar abin da ake nufi yanzu sun iso garin falasɗin kenan sun iso wurin annabi yaqub alaihi salam yana zuwa alƙahu ala wajihihi sai ya jefa ita wannan taguwa wannan rigata Yusuf, a kan fuskar yaƙubu alaihi salam fartar da basira kenan sai ganin sai dawo tar mazazai kamar yadda wato bahaushe ke cewa daga wancan yanayi da da yake ciki na damuwa idan shi ya yi fari tas yana ya lulluɓe shi ya zama baya gani saboda haka kala sai ce alam aqul lakum inni a'lamu min Allah ma la ta'lamu ba na gaya muku ba na san wani abu game da Allah abinda ku ba ku sani ba ba shine ba yake cewa inni la ajidu riha yusuf laula an tufannidun ni na gaya muku ai ina jin kanshin yusuf na gaya muku wannan ba dan kan ku ce ina magana ta tsufa ba ana ba ku wannan labarin ashe to gashi yanzu rigar shi ta iso kuma ya tabbata yana nan da ransa kenan hmm. aga wannan annabin Allah kenan kan gatan Allah bayan tsawon lokaci an jarabce shi da rasa ɗansa lokaci ya zo wanda kuma ɗansa zai bayyana ƙarshe ma zai ɗungume tafi wurin ɗan nashi wanda Allah ya ɗaukaka wannan ne fa ƙalu sai suka ce wannan ‘ya'ya nashi ya bana ya bana lana mana laifukanmu da zunubanmu da muka aikata masu yawa inna kuna fa'ili lallai mu masu laifi da jiya mu magana fa'ilu uku, da kuma wato akhta'a da kuma khata eh ya yi kuskure kenan kada kuma ya yi ganganci kaganan nan da suka ci lallai mu masu laifi ne ababen da muka yi to muna neman gafara ne malamai suka ce yana daga cikin siffar mumini ka yadda da kayi laifi komai girmansa in ka yadda da kayi to me zai biyo baya tuba shi yasa wato shaidan yake son aikin bida'a? fiye da aikin haramun aikin sako shi mai aikata sako duk da Allah ya taimaka ya gane wannan sako yake zai mai zai bari ya istighfari dan dama ya san ba wani aiki yake na kusanta ga Allah ba ita ko bid'a sharrinta mai aikata ta gani yake yi ita ce hanyar kusanta ga Allah zai bari Ke yasa shaidan ke san shi ai shi gani yake kai da baka yi kai ne ma ba kan daidai ba shi da yake wannan bid'a shine daidai to shi yasa shaidan ya fi son mai aikata bid'a fiye da mai sabo Ka ga su duk abincin da suka yi sun san laifi ne kuma suka ce sun yi kaga sun itirafi da zunubi kenan ko to abin da zai biyo baya shine me dalabul afu wal maghfira duk wanda ya ce Allah na yi ba daidai ba to zai ce Allah ka gafarta mu hmm. taubatan nasuha ya bari har abada ya tuba to nan abin da suka yi kenan a nan wurin suka ce wato mun yi laifiya baban amma muna neman ka gafarta mana ka nema mana gafarar zunubin mu a wurin ubangijinka domin istaghfir nema kenan ba wai ighfir ba Allah kake ce ma ighfir Allah gafarta man amma kana neman wani ya nema maka gafara wurin Allah shine yace wato suka ce ya abana staghfir lana zunubana ya baban mu ka nema mana gafar zunubin mu a wurin Allah kai ma kuma kai mana afwa inna kunna khadi'ina lallai mu masu laifi ne mun yi ba daidai ba kun gane da kyau sai me ya biyo baya kala sai ya ce shi baban nasu duk da abin da suke mai mara daɗi aukan ɗansa su je farijiya ya je ya sha wahala ya waye duka tsawon lokaci da kare da suka girba duka nan take kala sai ce saufa astaghfiru lakum rabbi da sannu zan nema maku gafara ubangiji na dan me innahu huwal ghafurur rahim shi Allah mai yawan gafara ne shine malamai suka ce anan in ka duba wato har wa yau karɓar uzurin mai laifi in yi in dai yayi dama. duk abin da ya tuke kuma da su kan tuke ne na biyu su bai tsaya ce kuku kai kaza kuku kai mai kaza kuku kai kaza ya ta mana musa ai wannan ya wuce abin ya riga ya faru ya za ba ya faru ba Ta mai amfanin faɗin shi tunda sun nemi gafara yana daga cikin siffofin mutane na kwarai karɓar wato afuwa mai neman afuwa duk wanda ya maka laifi ya zo ya ce a yafe a yi man haƙuri to sai ka ce na yafe nan take sanda abin ya da zafi kun gane don kai wani Allah zai ɗaukaka ka shi kuma inda gasken ne kaga ai za gani to saboda haka kaga a lokacin su bai waiwaya ba annabi yaƙo ya ce man kaza man kaza kuma ɗana kaza ya ce a kawai da sannu zan nema maku gafarar ubangiji na saboda me ai so yake su shiga aljanna so yake su shiga aljanna tare to idan ya tsine masu bai nema masu gafara Allah zai kama su da laifin sai ya zama wannan aka ce haka ya kamata tsakanin uba da 'ya'ya tsakanin da duk wani na sama da na ƙasa in aka yi ba daidai ba wanda ya ba daidai din ya zo ya ce na yi ba daidai ba a yafin to ka yafi domin kai duk abinka baka kai ga mahalicci ba da ake saba mai in an mai yafewa yake Allah gafara yake Allah yana yafewa to kai ma sai ka yafi shi kuma Allah girman afuwar shi da gafara shi tafi wato girman duk zunubin mai zunubi saboda haka su 'ya'yan nashi sun ga girman laifin da suka yi shi kuma annabi yaqub ya ga girman gafara ubangiji da rahamarsa shi yasa bai waiwaya zuwa ga kallon laifinsu ba nan take ya ce zai nema masu gafara ubangiji an gane wannan ah. mu فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان من الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم نعم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه to can mun ji a baya kissa ya ce ku zo man da ahalinku gaba ɗaya yanzu sun taho gaba ɗaya shine yaqub alaihi salam sannan da sauran 'ya'yan nan nashi gabaki ɗayansu da dangi duka sun taho zuwa daga garin wato ainihin palestine zuwa ainihin misir kenan a wannan lokaci da suka taho kamar yadda ibn kasir ya kawo cewa Alabi yusuf ya gaya ma sarkin gari sarki kuma ya ce duka manyan gari a tafi a taho a tafi a taro mahaifin annabi yusuf hmm. annabin allah ko a je a yi mai taro na musamman yadda ake ma babban bako in zai zo gari a fita a je a taro shi shi ne aka fita wani fadin aka ce hadda sarkin wani fadin aka ce a'a dai jama'a manyan gari aka sa su tafi da shi yusuf su je su taro shi shine Allah yake ba mu labari falamma dakhalu ala yusufa yayin da suka shiga wajen yusufu awa ilaihi sai suka wato awa ilaihi abawai sai mahaifansa guda biyu wato sai ya zama ya ja su zuwa gare shi mahaifansa kenan wa ƙala ya ce udkhulu misra insha Allahu amini ku shiga garin masar kuna masu samun aminci kamar yadda Allah ya so ko kuma yadda Allah ya ga dama haka za ku shiga babu damuwa tattare da ku ba nan wurin wasu malaman suka ce kamar magana akwai takadimi da ta'khiri farko shiga gari ake sannan kuma a shiga inda mai wanda wanda za a wurin ake yi ko koya ake ba ku larabcin ba da aka ce falamma khalu ala yusufa awa ilaihi abawai sai aka ce wa qala dukhulu misra insha Allah kun gane kaga kinan kamar wace magana ce kamata ta fara zuwa ko dukhulu misra ko ku shigo garin misra insha Allah aminina yadda Allah ya so za ku shigo cikin aminci to sannan kuma falamma khalu ala yusufa kaga sun shigo gari sai kuma shiga wajen Yusufa kenan sai wasu haka dai suka fassara suka ce a'a malaman tafsirin haka ai maganar take magana ma'ana farko lokacin da annabi yusuf ya tafi ya taro shi to tun a hanya ne ainihin wannan magana awa ilaihi ko abawai sai mahaifansa suka yi wurinsa suka rungume shi ko kuma ya rungume shi. abin da yake nufi kenan sanin da aka iso gari sai kuma shi kenan aka shiga wajen shi yusuf a shi ibn kasir ya raddin wannan magana ya ce a a ai duk inda kalma awa take tana zuwa ne wurin da za a baka mazauni ba ta ruwa a hanya ba tunda aka ce falamma dakhalu ala yusufa awa ilaihi abawaihi wannan ana nufin sai da suka shigo garin ya karɓe su da baƙi manyan jama'a gari da suka tare su to sannan kuma da suka shiga wurin yusuf sai ya tattaro su ya jawo su kusa da shi wato ainihin kamar yadda ya ma uwansa can lokacin da ya zo ba kuma ba ko sannan ga magana gaba nan warafa abawaihi alal arshi sannan ya ɗaga wato mahaifansa biyu ya ɗora su kan kare gadansa na mulki an zo gabansa fadarsa sai ya ɗau mahaifansa ya ɗora su alal arshi a kan gadansa ko karagarsa ta mulki wa kharru lahu sujjada su kuma sauran yan uwansa suka faɗi suna masu sujuda gare shi wa qala sai ce ya abati ya babana hadha ta'wilu ru'yaya min qablu wannan fa shine mafassaran mafarki na tun da can da nayi qad ja'alaha rabbi haqqan hakika ubangiji na ya sata ta zama gaskiya wa kada ahsana bi hakika Allah ya kyautata min wato ya kyautata rayuwata iza akhrajani min as lokacin da ya fitar da ni daga cikin kurkuku waja abikum min albadwi min ba'di an nazaga shaytanu bayni wa bayna ikhwati ku kuma wato Allah ya zo da ku ya kawo man ku daga ƙauye kuka iso wato bayan shaidan ya shiga tsakanina da 'yan uwana duk wannan baiwa da Allah ya yi man to lallai ga ta nan ta riga ta faru inna rabbi latifun lima ya sha lallai Allah mai lutufi ne mai tausayi ne mai rangwame ga abin da ya ga dama ga abin da ya so innahu huwal alimul hakim lallai shi Allah masani ne game da duk abin da yake aiwatarwa sannan hakimun kuma mai hikima ne wajen zartar da ayyukansa wannan in muka ji kaga cewa yanzu fassarar da ko kuma abin da can farkon sura yusuf in ba ta ba ko abin da muka ji shine lokacin da suka wato ce ya abati ne ra'aitu ahada ashara kaukaban wa shamsa wal Ra'aitu ra'aituhum li wannan ba shi bane tun farkon kisar wannan zai sa ka san wato shi ƙur'ani kullum zancen Allah ne kuma abu ne da Allah ke shiryawa ya tsara shi kuma haka zai gudana tun kafin abin di ya faru an faɗi wannan a matashin a farkon sura ko cewa annabi yusuf yake gaya babansa ya abati ya babana in ni ra'aitu ahada ashara kaukaba ni na ga wasu taurari guda goma sha ɗaya wa shamsa wal kamara da rana da wata suwa kenan mahaifansa kenan babansa da babarsa sannan kuma hada ashara kaukaban yan uwansa guda goma sha ɗaya ya ce na gansu ra'aituhum lisa jigina na gansu suna yi man sujuda to shine a nan yanzu allah ya ba mu labari shine wato warafa abawaihi alal arshi da suka iso gaba ɗayansu ga mahaifansa biyu uwa da uba duk da an ce wai babu su tare su yar uwar abin nan ce da ta riƙai ibn kasir ya ce a'a nassi na alqur'ani ya gaya mana abawaihi warafa abawaihi ya ɗau mahaifansa guda biyu ya ɗora su alal arshi akan gadon mulkinsa kaga mahaifansa kenan sannan wa kharru lahu sujada su kuma yan uwansa goma sha ɗaya nan suka yi masa wato ainihin wato suka yi masa gaisuwa kenan domin sujuda a nan ana nufin suka faɗi suka yi masa gaisuwa wa ƙala sai ce ya abati haza ta'awilu ruqyaya min ƙaf ya babana wannan abin da ya faru a gare ni duk abin nan da ya taho ya taho ya taho ya gangaro yau ga su a kuku mahaifana sannan ga 'yan uwana kun zo kun faɗi kuna gaisuwa ya ce wannan shine fassara mafarkin da na tun da can hmm. sai ya ce kadija alharabi haƙa haƙiƙa ubangiji na ya sa ta ta zama gaskiya kaga wato mafarkin annabawa gaskiya ne kai ko mafarkin ka zai iya zama gaskiya zai iya kuma zama ƙarya ba gaskiya ba wa qad ahsana bi ya ce allah ya wato ainihin kyautata man ta yaya iza akharaja ni min sijin lokacin da ya fitar da ni daga kurkuku malaman tafsiri suka ce ku duba wani abin nan na yusuf alaihi salam bai faɗi gaban 'yan uwan nan nasu da mahaifinsa ba wato allah ya kyautata man lokacin da suka jefa ni rijiya allah ya fitar da ni a suwa suka yi wannan su suka yi amma jefa shi kurkuku ba a jefa shi kurkuku ba su bane saboda haka sai ya faɗi iya abin da ba yan uwansa ne suka yi mai ba dan ma ka su damu ku dubi abuwa da gafara yan uwa abu an ya wuce shi shi kar ma ka kara magana ta wuce ko ku dubi nan dan Allah sai ya ce eh, na wato na ma Allah godiya yadda ya kyautata man ya fitar da ni daga kurkuku kaga abin da ya faɗi ba bai faɗi ya fitar da ni daga rijiya ba saboda suka jefa shi rijiyar ga sunan kada ma magana ta musu ba daɗi kun gane waje abikun min albadwi daga cikin abin da Allah ya kyautata man ya zo da ku daga ƙauye magana ƙauye a nan masar dai kowa ya san babban binni ne to falastin ita ma binni ce domin gari ne ma na annabawa inda yake ma mafi yawan annabawa can suke to me yasa aka kira ta badu malaman tafsiri sun ta sharhi wasu suka cewa shi annabi yaqub ne ƙarshen rayuwar shi ya tashi daga cikin birni ya koma ƙauye ana shi yasa ke ce sun zo daga badui daga ƙauye wani wurin malaman suka ce a'a wato bado din sunan wani gari ne shi ma gari ne babba sunan shi kenan kun zo daga nan to duk dai wannan malamin suka ce isra'iliya ne kawai mubashiya sun zo daga Kawai in aka gwada canza masar kila masar ɗin tafi kun gane da kyau amma masu bayanin cewa shi annabi duk annaba da allah aiko 'yan binni ne babu ɗan ƙauye kun gane da kyau annabi dai an kai shi ƙauye ya rayu ya yi rayuwa ta ƙauye don ya koyi wato shaja'a irin ta ƙauye amma dukkan manzanni da allah aiko an aiko su ne daga birane saboda haka a nan kalmar badui masu wancan fasara don su da ita ne malamai suka ce wasu suka ce a batta haka yadda Allah ya faɗe ta eh wato ya zo da ku daga ƙauye sannan bayan can shaidan ya shiga tsakaninmu wannan kalmar da nake ta maimaita mana kenan cewa kada mu yadda mu gina kissan nan akan gaba tsakanin yan uba kaga annabi yusuf bai ce wato lokacin da ku ɗaya da muka haɗa uba da ku kuka yi ta mana ba daidai ba da ni da ɗan'uwana a'a duk sai ya tattara laifin ya tura shi gaba. ka shaiɗan ya ce me ya ce ainihin lokacin da shaiɗan wato min ba da an na zaga shaiɗano bai ne wa bai na ikhwati bayan shaiɗan ya riga ya shiga tsakanina da ‘yan uwana yan uwansa ya ce bai ce yan uwana na uba ba yan uwansa shi ko shaidan da kuke gani wallahi yana shiga tsakanin kowa ah, da ba ku ga ya shiga tsakanin annabi nuhu da ɗansa ba kan'a ah? ah? ya shiga tsakanin lutu da matarsa ya shiga shaidan ba inda bai shiga ya raba tsakani shi ya sa ba magana ne ka ce dan uwanka ko ina in baka yi hattara ba shaidan zai shiga shi ya yasa anan sai jingina laifin ga shaidan bai jingina gare su ba zai ce rabi da latifun lima yasha innahu huwal alimul hakim Lallai ubangiji na wato ainihin shi ne mai rangwame ga duk abin da ya so da abin da ya ga dama to zai rangwame innahu huwal alimul hakim kuma shi ne masani saboda haka Allah shine mai abin nan kunga isa nan muka fahimce ta cewa a tun farko aka ce laƙari kana fi yusufu wa ikhwatuhu wa ikhwatuhu ko eh. ayatul lisaili dangane da wannan kisa ta yusuf da yan uwansa akwai aya ga wanda suke tambaya ezekalu la yusufu wa akuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dalalin ko mubi kun ga asalin abinda ya sabbaba duka ita ce me hasada shikenan ba magana ne na ita ko hasada tsakanin wa da kane tana iya samuwa tsakanin kai har tsakanin uba da ɗan shi tsakanin mata da miji tsakanin yan uba tsakanin makwabta hasada ciwon hasada kaga asali abin da ya sababa abin izi izqalu ko la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna lokacin da suka ce mu abin da muke gani yusufu da dan uwansa sun fi soyuwa wurin babanmu a kusurmu wa nahanu usba kuma mu ne jama'a mu ne muka fi yawa ya zai dau so ya nuna masu to sannan fa daga nan sai suka kuma sai hasada ta shiga hasada ta shiga in kuka tuna can kissar ɗayan adam alaihi salam da ɗaya kashe ɗaya me ja wannan hasada ce ba wani abu ne to wannan ciwo na hasada ita za ka yi ta roƙon allah ya tsare ka da ita ya kakkaɓe maka hasada kada ka taɓa yadda hasada ta shiga cikin zuciyarka ga ɗan uwanka ne ƙananka ne wanka ne wani duk wani abu da Allah ya mu wani ni'ima ba ruwanka Allah ya masa kai addu'a Allah ya tabbatar mai in wacce ake yin hasada ta ce kai kuɗi Allah ya bashi na sarrafa su yadda Allah ya ce ka ce ni ma Allah ya ban irin su ilimi Allah ya bashi yana aiki da shi yana koyar da shi kai ma ka ce Allah ya ban irin shi mulki ne yana amfani da shi wajen ɗaukaka addinin Allah sai ka ce Allah ya baka irin shi kenan ita ce hasada da aka yi da ayi. amma hasadar da za ka rika baƙin ciki akan wani abu da Allah ya ba wani na dukiya ce na mulki ne na lafiya ne na wani matsayi ko kuma wannan soyayya da ake ɗan samu tsakanin 'ya'ya wurin babansu duk wannan ka cire shi in ka yi ita ce babbar cutar da take sababa duk wani rikici da ka sani yasa ake neman kuma tsari da ita kai kuma ka umarce ka da yin askar safe da maraice ba gajiyawa kullum askar za ka yi na safe za ka yi na malice za ka yi na kwanciya bacci tashi daga baccin shiga gida fita gida tafiya kasuwa duk saboda me neman tsari da masu hasada cikin mutane da aljanu neman tsari da shaidanun mutane da shaidanun aljanu shi yasa aka sauka manabi da sura nan guda biyu hadisi ya inganta cewa tun da aka sauka mai da su shikenan ya huta shi mu har yau abin da zamu ci tafiya kenan kuma wannan zamu kiya a cikin wannan kisa kamar an nuna man lokaci yayi ko ya cika ko to sauran abubuwan ina ga sai gobe in Allah ya kai mu da rai da fata sai mu dubiye su insha Allah ta'ala abin da karanta daidai Allah ya mana tare a aladan abin da kuma nayi kuskure to Allah ya gafarta Allah ya gafarta mana gabaki daya Second.